masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsar tambayar na mai cewa, wai don Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu, wassalam a huta lafiya. mai tambayar kamar yadda aka sani shine dalhatu manjas gobir samaru bostop zaria jihar kaduna najeriya To idan mai tambayar Malam dalhatu Manjus Gobir da ma sauran masu saurare na tare da mu, zan ɗan za ku gefe guda wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya gabatar maku da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala wanda zai dora daga inda yake bayani kan yadda matashin shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un ya tsara yadda zai ciyar da kasarsa gaba ta wajen sake fasalin sojojin kasar da cewa mutanen da ake ɗiba mai da su ba su train da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake ɗiba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin injiniyarin ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai yanzu ma suke suna jiran yaƙi jiran yaƙi ya zo ah, sam sam sam a ah. sojoji ne amma suna da eh, abin da suke taimaka eh, suna kere-kere suna saƙa suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma ƙasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaƙi suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar ɗari ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma kwamandan ɗin wata makaranta da ke gargashin soja na wannan ƙasar sai kawai sai sa sojojinsu sai su je su yi ma wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su gware a kai sannan kuma a biya su kuɗi su bawo waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan Eh, penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai mm, wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai ya zama mutane suna ɗarɗar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan kin jam'un dan nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan Uh, ila wasu ce to kamar inda shi wannan uh, shugaban kasa na koriya ta arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar hmm. da ya gada wurin mahaifi da kaka hmm. a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani akwai misali za mu ɗauki ɗaya a afirka ƙasar mali misali shi wannan soja da ake kira asimi goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara talatin da takwas Ah, lokacin da ya zo mulkin ƙasar akwai 'yan tawaye a arewacin ƙasar akwai waɗanda suke kiran kansu ansaruddin da su waye sun sama kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan Allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a kasar Hausa misali za ka je Sokoto ka je Kano za ka je Zaria ka je ina ne gidajen manya manya malaman nan za ka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai qur'ani kawai suke rubutawa ba a'a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake ɗaura kai har yanzu turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman na aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasar kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiqh ne kawaidi ahalari ishmawi ziya risala askari da sauransu ko mm. sannan a zo misali nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka ajrumiya a ce maka ibnu wardi di irin waɗannan ko mm. to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu sun rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu sun rubuta littafi akan physics malaman zaure za ka je ka samu sun rubutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun rubutu akan psychology tarihi duka sun rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su wani 'yan tawaye suka je suna rugurguza biology din nan mm. ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantunmu na harvard ko oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta to waɗannan a mali idan ka je timbuktu unguwa ce babban unguwa za ka samu aƙalla laburare manya-manya fiye da hamsin na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane mm. to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san waɗannan abubuwan kaga suna so su ƙona tarihinsu kuma wannan ta'addanci yana da alaka da turawan yamma suka yi amfani da jahilan cikin ƙasar wurin su ɓata tarihinsu ya za a yi a waye gari a ce bakar fata ya rubuta wani abu sannan wani farin fata shine zai zo ya kai wani abu wurin baka fata to suna bakin cikin wannan musamman kasar faransa ni na je kasar mali a wancan lokacin na ga yadda anan ne masu musa ya tashi the richest man in the world kuma bakar fata ta gane wanda kowa arziki kowa arziki a duniya mm. mansa musa ka duba irin gwalagwalan da yake yawo da su in ya tafi aikin hajji da sauransu to duk suna da tarihin wannan abubuwan da cibiyoyi na ilimi da ah, jami'ar sankore duk anan ne cikin mali cikin timbuktu to sai suka tasan marusu waɗannan suna bi suna kashe mutane suna yin kwace suna yi ma mata fyaɗe da sauransu to yana daga cikin abin da shi wannan shugaban ƙasa Asimi Goita ya gada daga gwamnatin da suka ture a wannan kasa na ɗaya kenan to sai da wannan Asimi Goita din suka ma waɗannan 'yan ta'adda da yaƙi suka ci galabarsu aka kwato duka yawa mafi yawa daga cikin waɗannan kayayyakin tarihin aka je ba mako aka je aka aje su aka samu wuri aka killace su ba don haka bana yanzu sun shafa tarihin dubbannin shekaru kaga achievement ne na ɗaya kenan sannan corruption yaƙi da cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin ƙasar mutum ne yana shugaban ƙasa ko minista sai ga ya saci duke ƙasar ya kai faransa ya je kafa kamfani ko ya sai gida a faransa ko ya je buɗe account a france ya sa kuɗi masu ɗumbin yawa na arzikin ƙasar wanda su ya kamata a amfani da su a sama mutane ruwan sha a sa mutane sauƙin rayuwa a biya mutane kuɗi su karatu samu ilimi don ƙasa ta bunƙasa to sai zamanto ministocin da shugabannin ƙasar na baya sai su kwashe dukiyar ƙasar ta hanyar haɗin gwiwar gwiwa da kasar faransa da shugabannin faransa sai je sai suke kudin kasar suna bunƙasa arzikin wata kasa suna ƙara talata kasarsu su to wannan asimi gwaita din yana daga cikin abin da ya yi na yanke alaƙa da abin da ya shafi wato barazana da ƙasar faransa take musu cewa su ba da mulki ko su zo su ci su da yaƙi suka ce sun shirya su duk abin da ƙasar emmanuel macron ya faɗi suna da amsar da suke mai da mishi ba taɓa samu ba a cikin wannan kasar a ce yau shugaban ƙasa irin Emmanuel Macron ya barazana daga kakkausar lafazi ga waɗannan eh, shugabanni na Afirka su kuma su ce su zo an shirya har sa ECOWAS aka yi aka ce su ba da mulki ko kuma a yanke hudar jakadanci a sa musu takunkumin tattalin arziki suka ce sun yarda wato matashi da matashi ke da shi ma Emmanuel Macron yana cikin wa'anda aka lissafo a cikin matashi lissafo eh hmm. so shi wancan ah, shugaba na wancan kasar gaskiya ya yi tasiri ya kaurin suna kai zan ce wurin abin da ya shafi corruption shi wanda aka yi majiyar mulki kuma aka waye gari wato ya kasa mai da hankali wurin dakatar da rikice-rikicen da ke faruwa na kashe mutane da kwashe dukiyoyinsu da ruguza gidajen tarihi da gidajen malamai na arewacin kasar ya kasa yi saboda haka ranar 18 ga watan 8 shekara ta 2020 sai su waɗannan sai aka mishi juyin mulki a wancan lokacin saboda a watan yuli na shekara ta 2020 duka gaba ɗaya ƙasar aka shiga tarzoma zanga-zanga ake yi saboda ƙin jimnin wannan ƙazamin mulki da suke yi to kaga july a watan takwas ko sai aka kifar da gwamnati a wannan lokaci to daga baya an samu nasara wurin wanzar da zaman lafiya saboda me kalaman shi shugaban ƙasa ya ƙara sa hope a cikin zukatan 'yan ƙasa cewa za a samu da zaman lafiya kuma za a samar da sojojin da za su fuskanci waɗancan 'yan ta'adda kuma ya zuwa yanzu kaga shekara kusan biyu kenan an samu nasara fiye da da yadda ake ciki tattalin arzikinsu ya ƙara bunƙasa ka gani an buɗe iyakarsu tsakaninsu da sauran ƙasashe kamar su senegal suna kasuwanci sannan kuma bayan nan sai gashi har zuwa yau ba za ka taɓa nuna wani katafaren gida cewa asimi goyita shi ya gina shi a matsayin nashi ba ko kuma wani daga cikin ministocin da aka nada a ce yau gashi sun ɗebo wata dukiya sun kai ƙasar faransa ya sa tsantseni ya sa hasali ma yaƙi suke yi da duk wani wanda yake magana a kan haƙƙin ƙasar mali sun kuma ɗauko hanyar da za su dasa ma yara matasa kishin ƙasarsu ba kishin turai ba suna gaya musu cewa abin da za ku yi shine ku zauna ku gina ƙasar ku babu wani baturen da zai baro ƙasar shi su ce ya zo ya gina muku ƙasa in kun ga bature a ƙasar ku to ya zo ne ya karu da ku ba ya zo ne ya amfana muku ba to irin aƙida da suke dasa ma matasa kenan masu tasowa musamman waɗanda suke firamare da secondary schools Allah ya samu mu dace To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.